yawa yanzu za mu waƙa ta halin namun mu maza <laughs> eh, mu ɗan ɗibi kaɗan so uh, the next song the subject deals with uh, the way we men we behave ourselves so we used to say to our ladies that we are going to meet a friend or we are going to perform somewhere else but the really but in reality we are going to meet uh, our girlfriend so uh, we used to <laughs> lie to so, <laughs> uh, let's take it easy because. Uh, <laughs> to abin za say let's clap our hands right like this ga waka mugun hali ga waka halin namu ga waka mugun hali ga namu allah sarki ya allah jama'a mazan ku na yi sallama a gare ku Ku buɗe kunnuwanku ku ji ni ku mai da hankalin ku gare yau za ni so mahin wata waka sabuwa yau za ni so mahin wata waka sabuwa kamun wara wannan waka ha na roƙi gafara ga mazaje domin halinmu ne zan zana wasare domin halinmu baya da kyawu ko daya domin halinmu ne zan zana wasarai domin halinmu baya da kyahu mu maza komi yake a ce mahata ne ni na yi zamne na lissafi har mu maza da kwai laihinmu da dama har mu maza da kwai laihinmu da dama mazaje na ga kun mace huska wayansu na ga sun rihe kunni gaskiya ce ba ta da daɗi kyawun baki a san shi da birki bakin ganawa baya da birki ko ɗaya birkin da a gare ya haka ce kwata-kwata kai an yi an yi in kulla shi ni na giya abun don tarin keta ni na giya abun don tarin keta abun da ni ya ban mamaki lokaci yana sarmaci yarin ya ga tana a gidansu yana ta ladabi da biyayya cikin gida na ta yabon ya durkusa ya gaida ubanta har ma ya durkusa masu inna mugun halin shi duk ya boye lura da an kace ya aura mugun halin shi zai riga nunawa mugun halin shi zai riga nunawa kaɗan kaɗan ya ce ma amarya ni zani na wurin buga music kaɗan kaɗan ya ce ma amarya ni zani na wurin buga belot kaɗan kaɗan ya ce ma amarya zani fadan in sha shayi lokacin siyasa ya zo ya ƙara buɗe hanyar ƙarya kaɗan kaɗan ya ce ma amarya ni zani na biro politik ƙarya ya kai wurin fasikanci yayi karya ya kai wurin fasikanci yayi uwar gidan shi bai wara Allah da murmushi take darabon shi halma da shi take yi mai lale mai gida da ma ya zamna zaka ji shi zai buga karya zaka ji shi zai haka karya zaka ji shi zai tsara karya karyar da za shi yi ma amarya kayo garin gamin buga music kai yau garin ga mun buga belot yau a fada mun sha shayi ke yau ya shi mun buga deba ya kai yana hannun gabdi dai ya kai yana hannun gabdi dai sama ga waka Mumaza, mumaza, mumaza mu maza mu sake hali yayi mu maza mu maza mu maza hali yaye. halin namu uwar gidan shi baiwar Allah kullum yana ta yi mata ƙarya duk lokacin da ta gane shi ta kai wurin da za ta dumawa wai sai ya ce abun dahi ba daidai ba wai sai ya ce abun dahi mai daidai wai sai ya ce abun dahi ba daidai ba wai sai ya ce abun dahi mai daidai lokacin da ya so aure mata ta farin ta shiga uku tuwon da ta a ce bai dahu ba miyan da ta a ce ba ha gishiri kura da ta a ce ba ha nono ko daya lokacin da ya so aure mata ta farin ta shiga uku tuwon da ta a ce bai dahu ba miyan da ta a ce ba ha gishiri kura da ta a ce ba ha nono ko daya mugun halinmu baya da kyahu ko daya mugun halinmu baya da kyahu mu maza mugun halinmu baya da kyahu ko daya mugun halinmu na ban ya gaskiya wani ka gani ya tsuha Diyar cikin shi ta isa aure shi ko yana biyar 'yan mata, shi ko yana haɗa 'yan mata, sarkin mahalaba kenan. in ya ganta tana bakare sai ya ce ya bi ta da zagi har ma ya ce ya bi ta da duka sai ya ce ya bi ta da zagi har ma ya ce ya bi ta da duka so halinka ne ta gada mugun halinka ne ta bece kesare so ne ta gada mugun halinka ne ta bece kesare kura bata san ba ude sai da ya buga mata babbala kokara kura bata san ba ude sai da ya buga mata babbala kokara sama gawa ga mugun hali gawa ga halin mumaza mumaza mumaza musake hali <laughs>